وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاء فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أصبت تقص قوة رمضان هجرانا لشكرة دبودة لحدود عشرين دبودة daidai da talatin ga watan tara shekara ta dubu muna cikin fassaran aya ta 124 ta suratul baqara Allah maɗaukakin sarki ya yi nau'ukan jarabawa ga annabi Ibrahim salam mun gabatar da wannan bayani a cikin tafsirinmu na shekarun da suka gabata sai dai ya zama wajibi mu sake maimaita wani sashi na bayanin saboda a fahimci karatun da muka shiga yanzu wannan labarin na annabi ibrahim salam labari ne wanda ya inganta daga bakin manzon allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka annabi muhammad shi ya ba da wannan labari yana cikin akhbaru makka littafin alfakihani da kuma akhbaru makka littafin al'azrafi da mujallar na biyu shafi na 257 hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 3364 Allah ya umarci annabi Ibrahim salam ya ɗauki hajara da ɗanta annabi Ismail a lokacin annabi Ismail yana jinjiri Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ɗauki annabi Ibrahim da Hajara da ɗanta ya kawo su makka idan ka duba sahihul bukhari hadisi na 3,364 za ka ga labarin cikakke kamar yadda muke karatawa. a lokacin da annabi ibrahim ya iso garin makka ya kawo hajara da ɗanta manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa laisa bi makkata yawma izin ahadu a garin makka a wannan lokacin babu wani mutum da yake zama riwayar abdullahi bin abbas a wannan lokacin a garin makka babu dan adam wa laisa biha ma'un kuma babu ruwa fawa ma hunalika sai annabi ibrahim ya aji hajara da ɗanta a nan garin makka ɗin wawa ba'a inda kuma jiraban fihi tamru ya ajiye musu wata jaka a cikin jakan akwai dabino wasiƙa an fi ma'un sannan da wata salka wanda ruwa yake ciki bayan annabi ibrahim salam ya aji hajara da ɗanta sun makafa ibrahimu muntalikan sannan annabi ibrahim ya juya ya kama tafiya zai koma ƙasar kudus ƙasa mai sarki bai ce mata komi ba ganin haka fatabi'athu ummu isma'il sai hajara wato uwar annabi isma'il alaihi salam ta annabi ibrahim tana masa tambaya faƙala tana cewa ya ibrahim aina tazhabu wa tatrukuna bi hadha alwadi alladhi laysa fihi insun wala shay'un ya kai ibrahim ina za ka tafi ka bar ni da jinjiri a wannan kwari a wannan ƙasa wanda babu ɗan adam a ciki ba komai ba ruwa ba amfanin gona ba kowa ina za ka tafi ka bar mu tana masa tambaya annabi ibrahim bai ba ta ansa فقالت له ذلك مرارا تاي masa wannan tambaya akai akai waja'ala la yaltafitu ilaiha shi ko annabi ibrahim baya ko waiwayawa ya kalle me yasa saboda jarabawa ce da Allah maɗaukaki ya masa Allah ya ce ya ɗauki iyalinsa da jinjiri ya kai su daji ya aje ya juya da ka suranta da kanka kamar yadda kake son ‘ya'yanka haka na annabi ibrahim alaihi salam yake son iyalinsa bare kuma matan da ka fara haihuwa da ita annabi ibrahim ya zauna da saratu shekara ashirin ba su samu haihuwa ba sai ga hajara ta haifan masa ɗa yana jinjiri ana shayar da shi nono Allah ya ce ma annabi Ibrahim ka ɗauki matan da ɗanta ka kai su daji ka aje ka juya ka Shi shine ma'anar da Allah maɗaukaki yake cewa wa izibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ya jarabci annabi Ibrahim da wasu kalmomi sai annabi Ibrahim ya cika don haka Allah yake faɗa a wata aya wa Ibrahim alladhi wafa annabi Ibrahim wanda ya cika alkawarin Allah duk umarnin da Allah ya yi masa annabi Ibrahim ya yi kokari ya tsaye da waɗannan umarni na Allah tabaraka wa ta'ala tana masa tambaya annabi Ibrahim bai tanka mata a ƙarshe da ta ga bai ba ta amsa ba faqalat lahu sai ta ce masa Allahu ladhi amaraka bi haza ko dai Allah ne ya umarce ka kai haka ni kam ba wannan lokacin ne ya ga ya kamata ya bata amsa sai ya juya ya ce mata na'am Allah madaukaki shi ya umarce ni in dauke ki da danki in kawo ku wannan gurin in aje in juya ita kala sai ta ce izan la yudayyi'una in kuwa Allah ne ya ce ka kawo mu nan to Allah nan ba zai salwanta rayuwar mu ba mun tabbata muna cikin amana wannan yana gwada muku cewa gidan annabi ibrahim gida ne na imani matansa suna da imani ‘ya'yansa suna da imani fantalaka ibrahim annabi ibrahim ya tafi abinsa yana ta tafiya suka yi bankwana hatta idza kana inda saniya sai da annabi ibrahim ya iso wata hanya da ake kiranta asaniya wasu duwatsu da suke makka haithu la yarawnahu wajen da ya tabbata ba sa hangen shi ba sa ganin shi daga shi sai Allah sannan sai ya tsaya istaqbala bi wajhihi albayta ya juya ya kalli saitin inda ɗakin ka'aba yake don a wannan lokacin ba a gina shi ba wato wajen da ya aje su kalima دعا بهؤلاء الكلمات ya يديه Abdullahi bin بن ya ce sai annabi Ibrahim ya daga hannayensa sama yayi waɗannan addu'o'in da Allah ya saka mana su a cikin suratu Ibrahim aya ta 37 yace rabbana inni askantu min zurriyyati rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baytikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون سيدنا النبي إبراهيم يتبت باب ميغانسا سنة ya ɗaga hannayensa ya yi rabbana ya ubangijinmu inni askantu min zurriyati daga cikin zuriyata na zaunar da wani sashi biwadin gairi zizar in inda kan muharram na ɗauko wani sashin iyali na na kawo su wannan kwari na zaunar da su a gurin na tafi na basu kwarin nan gairi in ba mai shuka ba babu wani tsiro a gurin inda baitikal muharram a daidai wurin ɗakin ka mai alfarma kun ga Allah ya tabbatar masa hikimar umarninsa da aka yi ya kawo iyalinsa wannan wajen rabbana li yuqimu salata ya ubangijin mu na kawo iyali na wannan waje domin su tsaye da sallah Allahu akbar faj'al afidatan minan nasi don haka ya Allah ina roƙonka wannan guri yanda ya zama daji babu kowa babu ɗan adam babu dabba babu tsuntsu babu ruwa ba shuka to ina roƙonka ka saka zukatan wani sashi na mutane min afidatan minan nasi ka sa zukatan wani sashi na mutane ta hawi ilahim su karkato zuwa ga wannan guri ka sa sha'awan zuwa wannan gurin a cikin zukatan wani sashi na mutane yanda wannan guri yake a mace ya Allah ka raya shi ka sa ƙaunan gurin nan a cikin zukatan wani sashi na mutane sai an waye gari wannan dajin ya zama birni warzuquhum kuma ya Allah ka musu arziki yanda suke zama ɗinnan babu abinci to ka musu arziki minan samarati ka ba su 'ya'yan itatuwa idan aka ce 'ya'yan itatuwa guri ya nuna la'allahum yashkuruna da fatan su yi godiya ga ni'imar ka a wata riwayar abdullahi bin abbas ya ce annabi ibrahim hikimar addu'ansa nan ita ce bai ce ya allah ka sa duk mutane su yi sha'awan zuwa garin nan ba sai ya ce af'idatan minan nasi wani sashi na zukatan mutane ka sa musu sha'awan zuwa wannan guri lau anna ibrahim hina da aqala da dai a ce lokacin da annabi ibrahim ya yi addu'a sai ya ce ij'al af'idatan nasi ya allah ka saka zukatan mutane ta hawi ilaihim su karkato zuwa ga wannan guri da a ce haka annabi ibrahim ya faɗa hamad ilaihil yahudu wanda nasara da duk duniyan nan babu wani ɗan adam da zai saura wanda baya sha'awan ya je maka hatta kiristoci da yahudawa da a ce annabi ibrahim ya faɗi haka walakinahu khassa sai dai annabi ibrahim ya keɓe wani nau'i na mutane ba duka bane faja'ala dhalika af'idatal mu'minina zukatan masu imani ne kadai ake son Allah ya saka kaunar zuwa makka a ciki don haka duk inda musulmi yake in dai musulmin kirki ne matukar akwai imani a zuciyarsa to yana sha'awan ko da sau ɗaya ne a rayuwarsa ya je makka addu'a guda ɗaya tak na annabin Allah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim ya Allah ka saka zukatan mutane su karkato zuwa gare su mutane su dinga sha'awan zuwa garin makka kuma ka musu arziki ‘ya'yan itatuwa daban-daban ga dai gurin yana mace kaga annabi ibrahim bai ce ya Allah ka mai da makka ta zama wuri mai dausayi ba da ya faɗi haka da makka ta zama wuri mai dausayi sai annabi ibrahim ya ce ka musu arzikin 'ya'yan itatuwa kar ma su wahala ta wajen noma don haka duk wani ɗan ice da yake duniyan nan matukar ɗan adam yana cin sa ya ji daɗi in ka je makka za ka samu gashi kuma ba su da gonaki sam za ka tashi tun daga jidda har ka shiga garin makka baka ganin rafi guda ɗaya ƙasa ce a mace amma wallahi ayaban da ke garin maka babu irinsa a najeriya duk wani dan ice matukar dan adam zai ci wannan dan icen ya ji daɗi kuma mutanen maka suna bukatansa to zaka same shi a garin makka a yalwace a wadace a cikin sauki babu kuma tsada yanda kowa zai iya saya ƙarshen ta ma za a baka shi sadaka fi sabilillahi don haka yunwa ba ta kashe mutum a garin makka albarkacin addu'an annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim ya tafi abinsa baya ko shakkan cewa allah zai tsare masa iyali kai jama'a mu yarda da hukuncin allah a ce ka ɗau matanka da jinjiri sabon haihuwa ka kai su dajin allah ka aje ka juya ka tafi ko bukka bai musu ba la haula wala quwwata illa billah shi yasa Allah ya yabe shi Allah ya masa jarabawa ta abubuwa daban-daban kuma annabi Ibrahim ya cika duka kalmomin Allah na'am za ka samu wata riwaya da take cewa annabi Ibrahim ya musu buka kafin ya tafi amma wannan riwaya bata inganta ba annabi Ibrahim yana aje su a daidai inda bigiran Ka'aba yake sai ya juya ya kama tafiya a abunsa saboda cika umarnin Allah Allah ka sami koyi da annabawanka فجعلت أم إسماعيل ترضئ إسماعيل عبد الله بن عباس يتي سي uwar annabi Ismail tana shayar da shi wato tana shayar da ɗanta wata tashrabu min zalikal ma tana shan wannan ruwa wanda annabi Ibrahim ya bar mata tana cin waɗannan dabinai waɗanda ya aje mata hatta iza nafi da ma fi siqa atishat wa atishab sai aka wayi gari ruwan da ke cikin wannan sarkan ya ƙare kishi ya kama ta aka wayi gari ɗanta shi ma kishi ya kama shi wa ja'alat tanzuru ilaihi ya talawwa tana kallon jinjirinta kishi ya masa tsanani har ya kai yana shure-shure auƙala ya talabbatu fantalaqat karahiyata an tanzura ilaihi hajara ta duba hagu da dama bata samu ruwa ba ga ɗanta yana shure-shure zai mutu saboda kyamar ta ga halin da ɗanta yake ciki sai ta tashi ta gurin fawajadati safa ta samu dutsen safa aka raba jabalin fil ardi yaliha dutsen safa shine dutsen da ya kusa da ita a wannan lokaci faqamat alaihi ta hau kansa ta tsaya tana hange ko za ta ga wani ɗan adam wanda za ta nemi ruwa a gunsa sun mastaqbalatil wadi ta fuskanci wannan kwari da yake tsakanin safa da marwa tanzuru hal tara ahadan tana dubawa ko za ta ga wani mutum falam tara ahada ta ga kowa ba fa habaqat min safa ta sauko daga kan dutsen safa hatta idza balagatil wadi sai da ta iso tsakiyar kwarin rafa a tsarfa dir'iha sai ta ɗaga gefen wato riganta sun sa'at tana sauri tana gudu sa'ayal insanil majhud gudu irin na mutum wanda ya gaji hankalinta a tashe ga kishi ya dame ta ga tunanin ɗanta zai mutu saboda tsananin kishi hatta jawo wadi har dai ta ƙetare wannan kwari summa atatil marwa ta isa kan dutsen marwa fa qamat alaiha ta tsaya akan wannan dutse fa nazarat hal tara ahada tana dubawa ko zata ga wani dan adam falam tara ahadan bata ga kowa ba fa fa'ala zalika sab'a marratin hakanan ta dinga yi tsakanin dutsen safa da marwa sai da ta kewaye tsakanin su sau bakwai قال ابن عباس عبد الله بن عباس يتي قال النبي sai annabi ya ce fa zalika sa'ayun nasi kuma wannan shine asali dalilin da yasa kaga mutane in sun tafi umra ko hajji eh, suke yin sa'ayi a tsakanin safa da marwa falamma asharafat alal marwati a sa'ilin da ta hau kan dutsen marwa ta gama kewayawa sau bakwai ta dawo kan marwa ta tsaya sami sautan sai ta ji wani murya ta ji wani sauti daga nesa faƙada sai ta ce sahi turidu saha. tana cewa wato ke jira saurara da kyau me kika ji ne anya da gaske ne na ji murya sun matasamma ta tsaya cik ta saurara da kyau fasami a aiban sai ta daɗa jin wannan murya faƙada sai ta ce kad asma'ata in kana inda ka giwa fa. ai wanda yake wannan magana ka faɗa an ji an ji muryarka in dai a tare da kai akwai agaji to saurara min gani nan zuwa fa'iza hiya bil malaki tana gangarowa sai ga mala'ika inda maubi'i zamzam a daidai gurin da rijiyar zamzam take fa bahasa bi aqibihi mala'ikan sai ya bugi ƙasa da dunduniyarsa aw qala ko a wata riwaya aka ce bi janahihi da fuffukinsa hatta baharan ma'u har dai ruwa ya fito kan ƙasa ruwa yana ta fa ja'alat tuhawwiduhu tana ta kamfatan ruwan wa taqulu bi yadiha hakaza tana kamfata inji manzon Allah yana siffantawa yace ta diba da hannunta tana zubawa wa ja'alat tagrifu min al-ma'i fi siqaiha tana ta zubawa a cikin salkan nan wa ya yafuru shi ko ruwan yana ta bubbugowa ba da ma tagrib tana kamfata ruwan yana daɗa fesowa yana fitowa da ƙarfi qala ibn abbas shi ne abdullahi ibn abbas yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace yarhamullahu umma isma'il Allah ya yi jin kai ga uwar annabi Ismail lau tarakat zamzama da dai ta kyale wannan ruwan ruwan zamzam da a ce bata kamface shi ba ta kyale shi kawai yadda yake fito wannan laulam tagrif min alma a wata riwaya annabi ya ce da dai bata kamfaci wani sashi na ruwan nan ba da kanat zamzama ainan ma'ina da ruwan zamzam ya kasance mabubbuga mai taimako har abada baya kafewa ka duba sahihul jami'i hadisi na 1880 kamar yadda hadisin yake sahihul bukhari da dai a ce ta kyala wannan ruwan yadda yake fitowa ba ta yi hanzarin kamfatansa ba saboda ta zuba a sarkanta wato karye ɗauke da ta kyale shi to da ruwan zanzam yana nan har yanzu kuma har abada bai taɓa kafewa ba a tsawon tarihi kala ya ce fasharibat wa arba'at waladaha ta sha wannan ruwa ta reni ɗanta kaga Allah ya kawar da matsala ta kishi addu'ar annabi Ismail alaihi salam addu'ar annabi Ibrahim alaihi salam bayan ta sha ruwan ta shayar da ɗanta yaron ya dawo cikin hayyacinsa mala'ikan yana tsaye faƙala lahal malaku sai mala'ikan ya mata tambaya faƙala lahal malaku ya ce mata shin annabi ibrahim din nan ya bar ku wajen waye waye zai kula da ku sai ta ce masa ai ya bar mu ne wajen allah sai mala'ikan ya ce mata la ta kafu baya kada ku ji tsoron za ku sarwanta rayuwarku ba za ta sarwanta ba fa baitun ba fa'in fa inna hahuna baitullahi yabni hazar guda ghulam wa abuhu daidai wajen nan da kika ga an kawo ku an aje nan ne ɗakin Allah yake kuma wannan jinjirin da kike gani kike tsoron mutuwarsa da shi da babansa su za su gina ɗakin Allah a daidai wannan gurin saboda haka aiki ne aka kawo ki kima Allah Allah ba zai salwanta rayuwanku ba wa inna Allah la yudhi'u ahlahu Allah baya salwanta rayuwan waɗanda suke kulawa da addininsa duk wanda yake ma Allah aiki to Allah bai kyala rayuwarsa wato ta shiga cikin wahala kamar yadda Allah ya faɗa mana wa man yattaqillaha yaj'al lahu yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ba wai annabi Ibrahim da iyalinsa kaɗai ba ne, kamar yadda mala'ika ya faɗa wa inna Allah la yudhi'u ahlahu Allah baya tozarta ma'abotansa waɗanda suke kulawa da addinin shi. wa man yattaqillaha duk wanda ya kiyaye dokan Allah ba annabawa kurun ba duk wanda ya kula da dokokin Allah ya ji tsoron Allah ya ji Allahu makaraja Allah zai sa masa mafita a cikin halin da ya shiga wa yarzuqhu min haisu la yahtasib kuma Allah zai bashi arziki ta inda baya tsammani kun ga Hajara ta hau kan dutsen Safa tana daga ido ko za ta hangi dan adam wanda zai taimaka mata da ruwa ba ta yi tsammanin a inda ta bar yaron nan ne ruwan zai fito ba kamar yadda Allah ya bata arziki inda ba ta tambani haka nan duk wanda ya kiyaye dokan Allah Allah yana bashi arziki ta inda baya tambani wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah to Allah yana isar masa inna Allah baligu amrihi Allah mai isar da al'amarin sa qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara hakika Allah ya sanya kima mu komai wato komai yana da kaddararsa don haka mutum ya mai da al'amari ga Allah Allah maɗaukaki shi zai sama masa mafita Abdullahi bin Abbas ya ce wa kanal baitu murtafi'an min al-ardi a wannan lokacin ɗakin Ka'aba din wato tudu ne kawai a wannan lokacin karrabiya tudu ne haka babu ginin tatihi suyur idan ambaliyar ruwa ya taho fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi sai ruwa ya bi ta damansa ya bi ta hagunsa eh, tudun yana tsakiya tana zaune akan wannan guri ga ruwan zamzam yana ta bugowa fakanat kazalika hatta marrat bihim rufqa min jurhum akwai wata kabilar larabawa da ake kiransu jurhum asalin larabawa kenan mutanen yaman sun fito daga kasar yaman za su wuce au ahla baitin min jurhum ko kuwa wato wani gida guda ne daga kabilar jurhum da suke kasar yaman sun zo wucewa muqbilina min tariqi eh, kada sun iso makka ta hanyar kada'i inda ake sa kudan a yanzu fa nazalu fi asfali makka suka sauka ta ƙasa da makka ba su san cewa hajara na wannan gurin ba fara fara'au ta'iran Ah, sai suka hangi wani tsuntsu a sama ah, a'ikan yana kewaye daidai wannan gurin fakalu suka ce inna hada ta'ir la yaduru ala ma'in duk yadda aka yi wannan tsuntsun yana kewaye ruwa ne don ba mu taba sani cewa wannan gurin akwai ruwa ba amma in kun ga tsuntsu to akwai ruwa la ahduna bi hadha alwadi wa ma fihi ma'un saboda sanin mu da wannan kwarin babu ruwa a gun amma fa yanzu ga tsuntsu nan mun hanga alama ce da take nuna cewa akwai ruwa a gurin fa arsalu eh, jariyan suka aikata eh, suka aika dan sako guda au jariyai ne ko mutane biyu su je su leƙa musu su gani shin akwai ruwa a gurin nan ne inda suka hangi tsuntsu fa'iza hun bi suna isowa ko sai suka hangi ruwa yana bubbugowa faraja'u waɗannan mutane suka koma fa akhbaruhum suka bawa wannan ayarin labari bil ma'i cewa lalle fa sun ga ruwa fa aqbalu sai duka ayarin suka tashi daga inda suka yi zango suka taho inda hajara take qala abdullahi bin abbas ya ce wa ummu isma'il indal ma ita uwar annabi isma'il tana daidai inda wannan ruwan zanzan din yake faqalu suka ce mata bayan sun gaisa a tazani na lana an zila inda ke shin kin mana izini mu sauka a daidai nan inda kike zaune kun ga dai Allah ya amsa addu'an annabi Ibrahim alaihi salam faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhi ya Allah ka saka zukatan wani sashi na mutane su yi sha'awan zuwa wannan guri sai ga waɗannan mutane suna neman hajara ta musu izini su sauka a wannan gurin kaga mutanen sun san ya kamata duk da shike mace ce ba su nuna mata fin karfi ba ko kuma gashi su ba musulmai ba ne amma sanin ya kamata tunda sun taras da ita a wannan gurin kuma sun ga idan ruwa yana bubbugowa sun tabbatar kenan ita ke da iko da wannan guri suka nemi izini kin yadda mu sauka a nan ta ce eh na yadda ai kaga dama ita ma tana fatan a ce an samu jama'a a wannan gurin sai ta ce to amma kafin mu zauna da ku ga sharaɗi suka ce meye sharaɗin ta ce walakin la haqqa lakum filma ba ku da hakki akan wannan ruwa wannan ruwa nawa ne ni da ‘ya'yana kun yadda kalu suka ce na amin yadda ce to ku zo ku zauna to abin da za a yi shi da sharaɗi to ƙarshensa zai yi kyau ta ce ku zo ku zauna kawai ƙarshenta sai an matafin ƙarfi wanda kuma a dalilin ta Allah ya fitar da wannan ruwa wannan dalili ya sa annabi Ismail da jikokinsa har aka kawo kan annabi Muhammad su ne suke kulawa da rijiyan zamzam tsawon tarihi na'am an samu wasu daga cikin nau'uka na kabilu da suka yi fin ƙarfi ga larabawa zuriyar annabi Ismail suka riƙe wato ruwan zamzam ɗin nan amma daga baya Allah ya amshi wannan hakki na kulawa da ka'aba ya mai da shi a hannayen zuriyar annabi Ismail alaihi salam. Abdullahi bin Abbas ya ce, قال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi ya ce fa'alka zalika umma isma'il wa hiya tuhibbul insa wato sai aka dace ita hajara tana son mutane tana son zama da mutane wa nazalu suka sauka a wannan guri wa arsalu ila ahlihim da suka ji daɗin wannan guri sai suka aika ɗan sako ya tafi ma ƙasar yaman ya zo musu da iyalansu kawai nan sun samu garin zama wa nazalu shi kenan gari sai ya kafu a cikin lokaci kaɗan hatta iza kana biha ahlu abiyatin sai da aka samu gidaje da ɗan dama haka a garin maka minhum wa shabbal gulamu yaro kuma yana tashi yana girma har da ya zama saurayi to dama shi annabi isma'il ba balarabe ba ne da babansa annabi ibrahim ba balarabe ba ne mutumin iraq ne wa ta'allama al-arabiyyata minhum sai annabi isma'il ya koyi larabci daga wannan kabila na jurhum in ji manzon allah sallallahu alaihi wa anfasahum wa a'jabahum hina shabba a lokacin da yaron ya girma sai ya zama wannan kabilun kabilu na jurhum da suke eh, jurhum da suke zaune da ita hajara wato sai suna sha'awan shi wannan yaron yana da farin jini a cikinsu falamma adraka lokacin da ya kai balaga zawwajuhu imra'atan minhum sai suka bashi mace guda ya aura sunanta umaratu suka ce to ga yarinya muna son da ka aure ta ya kuma yarda aka yi wannan aure bayan an yi auren ba da dadewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa matar ummu Ismail sai ita uwar annabi Ismail ta rasu to dama annabi Ibrahim yakan kawo ziyara yakan zo jifa jifa saboda ya dubi iyalinsa daga can kasar Kudus ka duba nisan da yake tsakanin Kudus da garin Makka annabi ibrahim yakan zo ya dube su faja ibrahimu ba'da ma tazawwaja isma'il bayan annabi isma'il ya yi aure sai ga baban shi ya zo yutaliqu tarikatahu ya zo ya dubi abin da ya bari wato iyalinsa falam ya yajid isma'il da ya taho a wannan lokaci bai samu annabi isma'il a gida ba saboda annabi isma'il ya koyi farauta yana fita farauta da wannan kabila ta jurhum fasa'ala imra'atahu anhu sai ya tambayi matarsa ita umaratu ya ce mata ina mijinki faƙala sai ta ce kharaja yabtaghi lana ya fita ne don nema mana abinci thumma sa'alaha an aishihim sai ya tambaye ta game da abincinsu yaya rayuwa take a nan garin wani hali kuke ciki kamar yadda dai suriki yakan tambayi matar ɗansa yaya kuna zaman lafiya da mijin a'a yaya batun abinci ana kulawa da ke Sun سألها an aishihim wa hai'atihim Yaya yanayin zaman ku yake faƙala sai ta ce na hannu bishar kai dattijo zan gaya maka muna cikin wani sharri makura muna cikin wahala sosai in ji wannan matan kaga ba matan arziki ba ce ba ta rufe asirin mijinta Na hannu fi diqin wa shiddatin muna cikin kunci da tsananin rayuwa babu jin daɗi ba abinci wahala kullum fashakar ilahi ta dinga kuka gare shi bayan ya gama sauraron ta shi annabi ibrahim kafin ya tafi sai ce mata to ni zan tafi amma ga sako da zan bar miki fa'iza ja a zaujuki idan mijinki ya dawo faƙara'i alaihi salam ki karanta masa sallama ki ce ina gaishe shi wa kuli lahu kuma ki ce ga saƙon da na bari a gaya masa yugayyir hata bata babihi ya canza inda ƙyauren sa ɗinnan nan yake bai zauna da kyau ba wannan gida na tauhidi ne ba za a samu mutumin banza a ciki ba an samu mace mai ashararanci a gidan annabin Allah ma ja a Isma'il a lokacin da annabi Isma'il ya dawo ka annahu anasa she'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar dai annabi Isma'il ya tsinkayi wani abu ya auku a bayan tafiyarsa kala sai yayi tambaya yace hal ja'akum min ahadin ko dai wani ya zo gidan nan ne bayan fitana kala sai ita umaratu tace na'am kwarai kuwa ja'ana shaykhun kaza wa kaza wani tsoho ya zo gidan nan kaji ga sa kaza da kaza da kaza sa'alana anka ya mana tambaya game da halin da kake ciki fa akhbartuhu ni ko na gaya masa komi ba rage komai ba kana cikin wahala wasa alani kai fa aishuna ya tambaye mu ya abincinmu yake ya rayuwarmu fa akhbartuhu anna fi jahdin wa shidda na ba shi labarin cewa muna cikin wahala muna cikin tsanani na rayuwa kaji yadda abin ya uku sai annabi isma'il ya san cewa babansa ba zai tafi ba tare da ya bar wasiya ba wanda ya taso daga kudus ya zo makka bai taras da ɗan shi ba kafin ya tafi ai dole ya bar wasiya ko annabawan Allah suna kulawa da wasiya sai ya ce mata to a ƙarshe fa hal ausaki bi shay'in ko ya miki wasicin wani abu kafin ya tafi ko wata kalma da ya gaya miki kada sai ta ce na an kware kuwa dattijon nan ni an aqra alayka salam ya umarce ni in karanta sallama gare ka wa yaqulu kuma yana ce maka gayyir atabata babika ka canza inda kyauran kofan ka nan yake annabi ismail ya ce haka ya faɗa ta ce haka ya faɗa sai ce to za ka abi wannan dattijon dai da kika gani shine babana na ita bata san shi ba wa kad amara ni an ufari ufariqaki kuma ya umarce ni ne in rabu da ke auren mu ya ƙare saboda kaza da kaza ke ba mai hakuri bane alhaqi bi haliki don haka tafi gida da gari wato uban har zuwa ɗan babu wanda ba shi da karfin imani uban yana umarni gare shi nan take ɗauka ya ce kama hanya ki tafi gidanki fatallaka ya sake ta wata zawwaja minhum ukhra bayan ya rabu da ita sai ya auri wata mace kuma sunanta salma wata riwaya aka ce as-sayyida a wata riwaya aka ce sunanta halatu ya rabu da waccan wannan hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 3366 to abin ya auku ma a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da abdullahi bin umar ya yi aure da ya yi aure sayyidina umar ya taho gida ya samu cewa ɗansa ya yi aure sai ya kira shi ya ce wannan mata da ka aura ni ba son ta karabu da ita ka sake ta ya ce a kan me in ji abdullahi dan umar dukkan su sahabban manzon Allah ne da uban da ɗan sayyiduna umar bai ƙara komai a kai ba yace to gaskiya ni dai ba zan saki ba son ta nike ba na aura kuma a ce in sake ta yana tunani yace to shi ba zai sake ta ba sai ya zo gaban annabi muhammad ya tambaye shi tun daga manzon allah yana da rai sai ya taso yana zuwa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ni fa na yi aure kaji kaji babana umar ya taho kawai ya ce min wai in saki matan nan ni ko na ce ba zan sake ta ba sai na iso ka sai na ma tambaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a abaka wa talliqha kayi wa babanka biyayya ka saki wannan ka duba sunan abi hadisi na 5138 sunan tirmidhi hadisi eh, mujallal na farko shafi na 223 sunan ibn Maja hadisi na 2088 yana cikin as-sahiha hadisi na 919 don haka hadisi ne wanda ya inganta daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ga wannan dalili hukunci ya tabbata a zamanin annabi Ibrahim ya ba da umarnin ɗansa ya saki mata kuma ɗan ya saka a zamanin manzon Allah an kwata haka don haka abin ya tabbata malaman sunna suka ce har in iyayenka suka nuna ba su ƙaunar matan da kake zaune da ita to wajibi na farko shine ka yi ƙoƙarin gamsar da su yadda za a samu fahimtar juna a tsakani idan gamsarwar ta gagara al'amari ya faskara to rabuwa da ita wannan mata shi ya fi alheri wannan shi ya dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabuwa da wannan mata shi ya fi annabi yana cewa ridallahu fi ridal walidai yardan Allah tana cikin yardan iyaye duk wanda yake neman Allah ya yarda da shi ya sa albarka a cikin al'amarinsa ya yi ƙoƙari ya nemi yardan iyayensa Allah shi samu gane falabisa anhum ibrahim masha Allah annabi ibrahim ya ɗau lokaci gwargwada yadda Allah ya nufi bai kawo ziyara ana nan a kwana a tashi sun ma a tafin ba daga baya sai gashi nan ya kawo ziyara garin makka falam ya jidhu wannan karo ma da ya zo bai samu annabi ismail a gida ba ya tafi farauta fa da kala ala imra'atihi ya shigo gida bayan sun gaisa da matarsa salma Fasa alaha an ya mata tambaya game da halin da ɗansa yake ciki ina labarin zaman ku faƙala ta ce na hannu bi khairin wa sa'atin kai alhamdulillah ai mu ba abin da za mu ce ma Allah sai godiya abinci kan alhamdulillah Allah yana sauwake mana yadda muke samu cikin sauki babu wata wahala na rayuwa ba mu da komi kuma kaga annabi Ismail bai gaya mata labarin abin da ya raba shi da waccan matan ba bare ta shafa wa kanta ruwa ko wa asnat alallah ta dinga yabon Allah in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙala sai ya ce mata ma ta'amukum to menene abin da kuke ci ƙala sai ta ce to abincinmu a garin nan da ke babu shuka allahamu nama ne ƙala sai ya ce fa ma sharabukum to menene abin shanku ƙala ta ce alma'u ruwa kala sai ya ce Allahumma barik lahum fil lahami wal ma'i ya Allah kayi musu albarka a cikin nama da ruwa din tunda shi suke so kala Nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce wa lam yakun lahum yawma idhin habbun a wannan lokaci ba su da hatsi a garin makka hatsi baya cikin abincinsu walau kana lahum da a ce suna da hatsi da a fihi da ya musu addu'a a kan hatsin kala ya ce fahuma abubuwa guda biyu dinnan ruwa da nama la ya alaihima ahadun bigairi makkata illa lam yuwafiqahu babu wani dan adam da zai zauna ya mai da ruwa da nama su ne abincinsa dindindin in dai ba a garin maka ba ne to ba zai kai labari ba Allahu akbar kana iya gwadawa a garin mai sai garin maka ka mai da ruwa da nama abincinka insha Allahu za ka rayu ko a tuni ba ka yi ƙala ya ce fa'iza ja a zaujuki to idan mijinki ya dawo iya alaihi salam sai ki karanta masa sallama sai ta ma ja a Ismail lokacin da annabi Ismail ya dawo kala sai ya tambaye su hal atakum min ahadin shin wani ya zo gidan wanda wannan ma sunna ce da ya kamata mu kula da ita duk sa'ilin da ka koma gida kar ka jira sai an baka labarin a bayan tafiyar ka wani ya zo gidan idan ka shiga gida ka zauna ya kamata ka yi tambaya ga iyalinka bayan fita na waye zo nema na saboda ai su ma mutane ne akan iya samun mantuwa amma in ka yi tambaya to za su tuna sai a gaya maka ai wane ya zo neman ka in baka tambaya ba ta yiwu su manta kuma wanda ya taho neman ka din muhimmin mutum ne babu mamaki a ranar yake son ganin ka ko akwai wani sako muhimmi wanda ake bukatan wato ka saurari wannan sakon ya zamanto kuma ba a yi ba a gaya maka ba ba a tuna ba har sai bayan wani lokaci don haka yasa da ka dawo gida sai ka yi tambaya shin akwai wanda ya zo a baya na. qalat sai ta ce na'am akwai atana shaykhun hasanul hay'a wani dattijo ya zo mai kyakkyawan siffa wannan mata tana da halin kirki wani dattijo ya zo mai kyakkyawan siffa wa asnad alaihi ta yaba ma halin annabi ibrahim alaihi salam fasa alani anka yamin tambaya game da kai fa akhbartuhu na bashi labari fasa'alani kaifa aishuna ya tambaye mu yaya rayuwar mu take yaya yanayin abincin mu fa tuhu anna bi khairin na bashi labarin cewa muna cikin alheri muna zaman lafiya muna cikin wadata ba ma cikin kunci kala sai annabi isma'il ya ce mata fa ausaki bi shay'in ko ya miki wasicin wani abu kafin ya bar nan kafin ya tafi akwai maganar da yayi kala ta ce an kware kuwa huwa ya qara'u alayka salam ya ce yana karanta sallama gare ka wa ya Amurka an tusbita atabata babika yana umurtanka ka tabbatar da inda kyauran kofan kan nan yake ka ƙara gyara tsayuwansa kala sai ya ce za ki abi wannan mutumin da ya taho fa babana ne wa antil atabatu kuma ke ne kyauran da ake nufin cewa in tabbatar da ke mara ni an umsi kaki ya umarce ni ne in rike ki da kyau matar kwarai kenan wannan ita ce jarabawa ta shida wadda Allah maɗaukaki ya yi ma annabi Ibrahim alaihi salam akwai jarabawa da ya masa kuma jarabawa ta bakwai labarinta yana cikin sahihul bukhari hadisi na 3,356 da kuma hadisi na 6,398 yana sahihu muslim hadisi na 2,370 hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amarallahu ibrahim bil khitan Allah ya umarci annabi ibrahim alaihi salam ya yi kaciya shi kansa ya yi kansa kaciya kaga wannan jarabawa ce babba ko wanda malaman sunna suka ce inda wani mutum zai musulunta aka taras da shi bayi da kaciya kasan ba duka al'umma ke yin kaciya ba akwai kabilu da dama waɗanda ba su yin kaciya to da wani kafiri zai musulunta bayi da kaciya lalle ne yayi yi kaciyan nan amma malamai suka ce in ya zama kaciyar za ta zama abu mai wahala a kansa to a kyale shi ya dinga sallah haka din kaga larura ta same shi annabi ibrahim ana so a tabbatar da wannan sunna sai allah ya umarce shi da cewa ya yi kaciya Allah yana turo sako kai kaciya fahtatana bil ba da ma tat alaihi na sana annabi ya ce a lokacin shekarunsa 80 da haihuwa yana da shekaru 80 a duniya aka turo wahayi yanzu kai kaciya kaji wata jarabawa babba saƙo na zuwa kawai sai ya ɗauki gizago abinda ake sassaƙa da shi ya ɗauki gizago ya tuba wandonsa kawai ya kaciya da alaihi al'amarin sai ya masa tsanani habba annabi ibrahim ya nemi fita hayyacinsa jinya wahala fa auhallahu ilai sai Allah ya turo masa wahayi an Allah ya turo mala'ika mala'ika ya zo ce ah yaya ibrahim ce ba lafiya ya ce Allah ya ce kayi garaje daga cewa kai kaciya kurin sai ka ɗauki zago haka ake yi sakon da Allah ya turo da shi in gaya maka kenan kayi sauri yaya za ka yi sauri ku duba fa gaggawan bin umarnin Allah a wajen wannan mutum wa tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun jira yake umarnin Allah ya zo nan take yake daukan umarninsa baya jinkiri Allah ya turo mala'ika ajalta kayi garaje kayi sauri Kabla anna amurka bi alatihi baka jira kuma mu turo maka sako mu ce ga abin da ake kaciya da shi an ce kai kaciya sai ka jira sako na biyu zai taho ga abin da ake yin kaciya da shi yaya za ka yi garaje kala sai ya ce to ka gaya ma ubangiji ya rabbi karihtu an ukhira amraka ina kyamatar a ce na jinkirta umarninka wannan yasa nan take kawai na dauki zago ne kaciya ba na kaunar a ce kayi min umarni na yi latti daga wannan lokaci ya zama sunna a musulunci ɗa namiji a yi masa kaciya domin Allah ya ce mana wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata ibrahim واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا ويفي كاون الدين ممن أسلم وجهه لله في يد وان ديمي كرايوة سقبات دينتك الله ويفي وان متن كان mutum ne ya ɗauki rayuwarsa gaba ɗayan ta ya miƙa ta ga Allah shi ba shi da zafi sai abin da Allah ya ce kawai duk abin da Allah ya ce ya yarda da shi Allah ya ce wa ya fi wannan mutumin kyakkyawan addini kun ga abin da ake so musulmi ya zama nan? Rayuwar rayuwarka baki ɗaya ka mika wa Allah ba ka da zaɓi sai zaɓin Allah duk abin da Allah ya faɗa to ba ka duba zuciyarka shin ta dace da wannan abin ko a'a domin shaidan yana amfani da zuciyar mutum ya hana shi bin umarnin Allah waye wanda ya fi kyan addini fiye da mutumin da ya miƙa rayuwarsa ga Allah wa huwa mufsinun yana mai kyautata addini sai Allah ya mana matashiya duk yanda za ka kai ga biyayya ga Allah to akwai jagora a gare ka wata ba'a millata Ibrahim hanifa ya zan yana bin tafarkin annabi Ibrahim kana mai karkato rayuwarka zuwa ga Allah domin duk yanda za ka yi gwaninta ka miƙa rayuwarka ga Allah annabi Ibrahim ya wuce ka shi yasa da aka ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa man ahsanu dinan wa yafi wannan mutum kyan addini kamar ana nufin duk duniya babu ko to kar ka ɗauka duk duniyar babu sai Allah ya cika magana da cewa wata ba a millata Ibrahim Hanifa shi kansa wanda ya miƙa rayuwarsa ga Allah ɗin nan ya tabbata ya bi tafarkin annabi Ibrahim don ko ya fi shi miƙa rayuwarsa ga Allah wata Allahu Ibrahim Khalila kuma Allah ya riki Ibrahim a matsayin masoyinsa saboda tsananin biyayyan da yake ma Allah maɗaukaki hadisi ya tabbata daga sahabban manzon Allah da yawa Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Zubair Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Amrin Abu Sa'idin al-Khudri Jundub al-Bajali hadisin yana sahihul Bukhari da Muslim manzon Allah yake cewa ayyuhan nasu ya ku mutane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku mutane kun ji Allah ya ce wa takazallahu Ibrahim khalila Allah ya riki annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa to inna Allah takhazani khalilan ta takhaza Ibrahim khalila ni ma da kuke gani na Allah ya rike ni a matsayin masoyinsa yanda ya rike annabi Ibrahim a matsayin masoyinsa don haka annabi Ibrahim darajarsa bata kai ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajar annabi ibrahim ba ta kai darajar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 3366 manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma labitha anhu ana nan annabi ibrahim sai ya ɗauki wani lokaci bai kawo ziyara maka ba masha Allah gwargwadon tsawon lokacin da Allah ya nufi sun maja a da zalika bayan haka sai ga annabi Ibrahim ya kawo ziyara a lokacin da ya kawo ziyara wa Ismail sai ya tarar da annabi Ismail a gida wannan karo kam ya same shi ya biri nablallahu yana fere kifiyoyin da yake tafiya farauta da su yana gyara kifiyoyi tahta dauhatin kariban min zamzam a karkashi yana yana yana kasan wani tudu da yake kusa da rijiyar zamzam wato inda rijiyar zamzam yake falamma ra'ahu a lokacin da annabi Ismail ya daga idonsa ya hangi baban shi kama ilaihi sai ya miƙe ya zabura zuwa gare shi bai tsaya ba sai da ya taho ga baban shi ya rungume shi fa sana'a kama yasna'ul walidu bil waladi wal waladu bil walidi suka rungumi juna suka nuna kauna irin yadda uba yake nuna kauna ga ɗa kuma ɗa yake nunawa ga ubansa suna murnar saduwa bayan sun gaisa sun makala nan take ko ruwa bai sha ba sai ya ce ya isma'il ya kai isma'il inna allaha ni bi amrin ina zaune a can ƙasar kudus allah ya aiko min umarni Allah ya bani wani umarni na musamman kafin ya faɗi umarnin ƙala sai ɗan ya ce masa fasna ma maraka rabbuka ka yi abin da ubangijinka ya umarce ka da yi kafin nan ai akwai lokacin da aka yi wata jarabawa ɗin na umartan annabi ibrahim ya yanka ɗansa annabi ismail alaihi wanda labarinsa yana tafi nan gaba insha Allah don haka annabi ismail ya gaji babansa kamar yadda ubansa yake gaggawan bin umarnin Allah haka nan ɗan yake sha'awar a ce uban ya yi biyayya ga Allah nan take lokacin da umarnin Allah ya iso masa yana gaya masa cewa Allah ya umarce ni da wani umarni ina zaune a gidana a can a ƙasar Kudus kafin ya ci gaba da magana sai ɗan ya ce masa fasna ma ka rabbuka ka aikata abin da ubangijinka ya umarce ka da shi qala sai annabi ibrahim yace inu tu'inuni zaka taimaka min kenan ko inu tu'inuni alaihi qala sai annabi isma'il yace wa u'inuka zan taimaka maka qala sai annabi ibrahim yace fa inna allaha ni an abniya hahuna baitan Allah ya umarce ni ina zaune a can kasar Kudus ya ce in zo garin nan, kaga nan ya nuna masa da yatsa, ya ce kaga nan gurin ya ce na gani ya ce to a nan Allah ya ce in gina masa ɗaki wa ashara ila akamatin murtafi'atin alama haulaha ya nuna wani tudu inda ya tsawo wato da yake lokacin inda bigiran ka'aba yake tudu ne ruwa na bin dama da hagu ya zamanto tudu ne yake tsakiya sai ya nuna masa wannan tudun ya ce kaga wannan tudu ya ce na gani ya ce to nan gurin Allah ya ce in gina masa ɗaki abin da Allah ya umarce ka da shi kenan ya ce wannan shi ne umarnin da Allah maɗaukaki ya min in ji annabi ibrahim alaihi salam annabi ismail ya ce masa to lallai ka bi umarnin Allah kuma zan taimaka masa akan haka zan taimaka maka akan wannan umarni din wannan shi ya kai mu ga aya ta 125 ta suratul baqara Allah ya ce wa iz ja'alna al masabatan lin-nas ja'alna al masabatan lin-nas wa amnan wattakhadhu min maqami ibrahim musalla وعيدنا إلى إبراهيم إسماعيل أن طهر بيتي للطائفين أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود Allah ya ce wa iz ja'alnal baita masabatan linnasi a sa'ilin da muka sanya ɗakin Ka'aba din ya zama makoma ga mutane makoma ga mutane kaji yadda Allah ya siffanta ɗakin Ka'aba domin inda za ka je makka ka ziyarci Ka'aba sau ɗari in ka dawo sai ka yi tunanin ka koma don haka Allah ya kira ɗakin siffan ɗakin shine masabatan linnasi makomar mutane babu garin da za ka je ka kuma yi tunanin ka daɗa komawa sai makka ka je umura da azumi kai tunanin lokacin hajji za ka koma bayan hajji kai tunani ka kai sai ma a ƙarshe kai tunani ina ma a ce ka samu gida a makka ka koma zama dindindin wa iz ja'annal baita masabatan linnas ilin da muka sanya ɗakin ka'aba ya zamanto makoma ga mutane wa amnan kuma wajen zaman lafiya don duk duniya babu inda ake samun natsuwa irin garin makka da za ka je maka da kuɗi miliyan ɗari ka zauna kana lissafi babu abin da zai same ka babu wanda ya damu da kai duk wanda ya tafi maka zai baka labarin irin tsaron da yake garin maka za ka zagaye garin maka kaf ba za ka taras da ɗan sanda guda a banki ba kuma ko sha biyun dare za a buɗe wannan bankin babu kodis babu wanda ya damu da wani ba mai tunanin ya cutar da wani Allah ya faɗa wa amnan wuri ne mai cikakken zaman lafiya abinda Allah ya faɗa kuwa dole ya tabbata wa ta min makami Ibrahim musalla don haka ku riƙi wurin da annabi Ibrahim ya tsaya ɗin nan ya gina ɗakin Ka'aba ku riƙe shi a wajen ya zama wajen sallah a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajjinsa na bankwana hadisin yana sahihu muslim hadisi na 2950 bayan annabi ya gama ɗawafin ɗakin ka'aba sai ya tinkari makamu ibrahim akwai wani dutse wanda annabi ibrahim ya ɗauka yana tsayuwa a kansa yana gini a lokacin da gini ya fara tsawo lokacin da suke gina ɗakin ka'aba da shi da ɗansa sai ya samo wani dutse yana hawa kan shi don ya ƙara tsawo ya ɗora wani dutse a sama yana gini wannan dutsen sai Allah maɗaukaki ya sanya ya zama wata ishara kuma ta wajen ibada ga mutane wato duka wani abu da yake da alaka da annabi ibrahim sai da Allah ya masa albarka dutsen da annabi ibrahim ya taka ya yi gini shi kansa dutsen sai da ya yi albarka kai jama'a mu ji tsoron allah wallahi wanda ya ji tsoron allah to ba shi kansa ba inda ya zauna nan ma allah yana masa albarka annabi ibrahim ya ɗora kafansa ne a kan dutse saboda ya ƙara tsawo wajen ginin ɗakin kaba wannan dutsen Allah ya masa albarka bayan annabi Muhammad ya gama dawafi a lokacin da ya hajjin bankwana ya gama dawafin ɗakin Kaba sai ya dubi inda wannan dutsen yake domin dutsen yana nan har yanzu shi ne wanda aka yi shi aka sanya shi a cikin wani ɗan ɗaki kamar bukka haka nan a gefen kaba an masa wannan 'yar bukka don ya zama tsaro gare shi annabi da ya tinkari inda wannan dutsen yake sai ya karanta wannan aya wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ku rike wurin da annabi ibrahim ya tsaya din nan a lokacin da yake ginin ka'aba dutsen nan da ya tsaya a kansa ku riki wajen dutsen nan ya zama wurin sallah da annabi ya karanta wannan ayan yana isowa wajen wasan raka sai ya yi sallah raka'o'i guda biyu وإذ جعلنا البيت مثابة للناس amna واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى Allah ya ce wa ahidina ila Ibrahim mun yi wasici ga annabi Ibrahim wa Ismail da annabi Ismail mun yi musu wasici a lokacin da suke ginin Ka'aba din nan an muka ce musu tahira baitiya ku tsarkake ɗaki na din nan inji Allah li na wal na war rukka'i sujud ku tsarkake na ka'aba ɗin nan domin masu zuwa su yi ɗawafi da waɗanda suke zuwa itikafi a ka'aba da waɗanda suke yin ruku'i da sujudi waɗanda suke yin nafilfil ku tsarkake ka'aba domin mutane kashi uku ɗin nan akwai abubuwa guda biyar ko guda shida waɗanda za mu fahimta game da ita wannan aya na farko waɗannan nafilfilin da ake yi bayan an gama ɗawafi idan ka yi ɗawafin ka'aba imma a umra ko ko a lokacin aikin hajji duk sa'ilin da ka yi ɗawafin ka'aba ka kewaya sau bakwai to za ka yi na filfilo raka'a biyu dinnan kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita wannan ayan tana tabbatar mana cewa na guda biyu dinnan wajibi ne me yasa saboda Allah ya yi umarni idan Allah ya yi umarni ana ɗaukan umarnin Allah a matsayin wajibi Allah ya ce wattakhizu min maqami Ibrahim musalla ku riƙi wurin da annabi Ibrahim ya tsaya din nan lokacin ginin Ka'aba ya zama wurin sallah a bayan kun yi dawafi ku yi sallah wannan sallan wajibi ne wannan ita ce fahimtar al-Imam Malik Allah ya ji kansa babu shakka mafi yawan malamai suna cewa na filfilun nan da ake yi raka'a biyu bayan an gama dawafi ba wajibi bane ka duba hashiyatun rabu a mujallar na hudu shafi na ɗari da goma sha ɗaya amma mazhaba ta al'imamu malik a kauli da aka samu daga al'imamu malik binu anas allah ya ji kansa al'imamu malik ya ce waɗannan da raka'o'i guda biyu da ake yi bayan an gama ɗawafi wajibi ne me ya dalilin sa ya ce saboda allah ne ya umarni a qur'ani ya ce wattakhizu min maqami ibrahim musalla ku riki wurin da annabi ibrahim ya tsaya lokacin ginin ka'aba ɗin ya zama wajen sallan ku ana ɗaukan waɗannan nafilfilu guda biyu kamar su ne sallama ga mai sallah idan ka yi ɗawafin ka'aba ka kewaya sau bakwai to ana son ka zo ka yi waɗannan nafilfilu raka'a biyu in ma za ka ci gaba da ɗawafi duk da shike ba tilas ba ne malamai suka ce da a ce mutum zai jera ɗawafin sati guda kafin ya yi nafila raka'a biyu ɗin bai yi laifi ba ka duba aljami'ul muktasar limanasikil hajji shafi na da 241 amma a fahimtar al'imamu malik bin anas waɗannan nafilfilu raka'a biyu wajibi ne ala kulli halin waɗannan nafilfilu sun samu daraja ta musamman don kuwa Allah ya ambace su a aya guda da take cikin suratul bakara Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahim musalla ku riƙi wurin sallah ya zama wato a bayan kun yi ɗawafi. ku tsaya daidai inda annabi ibrahim alaihi salam ya tsaya lokacin ginin ka'aba ku riƙe wannan wuri shine wajen yin nafilan ku kaga nafilfilin suna da kima kenan a karantarwar musulunci abu na biyu shine haramun ne musulmi ya yi wani abu na tada hankalin musulmai a garin Makka. me yasa saboda Allah ya ce wa izja annal baita masabatan linnasi wa amnan makka wajen zaman lafiya ne don haka duk mutumin da ya tafi makka da nufin ya tada hankali to wannan mutumin ya aikata haram bare kuma ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul bukhari hadisi na 966 haramun ne musulmi ya tafi makka ya tada hankalin musulmai ta kowace fuska bare kuma har a kai ga yaki a makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta saboda makka wuri ne wanda Allah maɗaukaki ya sanya shi ya zama wuri na zaman lafiya wuri na natsuwa wuri na kwanciyar hankali ga masu bautan Allah sannan na uku wannan aya tana tabbatar mana da muhimmancin nau'ukan ibada guda uku da ake yi a makka Allah ya ce wa wa ahidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal-aqifina war sujud a lokacin da annabi ibrahim da kuma annabi isma'il suke ginin ka'aba allah ya umarce su ya ce musu ku tsarkake ɗaki na ɗinnan domin mutane kashi uku in ji allah ku tsarkake ɗaki na ka'aba domin mutane kashi uku kashi na farko su ne a ta'ifuna masu yin ɗawafi kashi na biyu su ne al'akifuna masu zuwa itikaf kashi na uku sune masu yawaita nafilfilu wannan aya tana tabbatar mana darajar nau'ukan ibada guda uku nan wato abin nufi babu wata ibadar da za ka yi a garin makka kuma a masallacin ka'aba irin waɗannan abubuwa guda uku na farko ka yi ɗawafi na biyu ka yi itikaf na uku ka yawaita nafilfilu waɗannan su ne na nau'ukan ibada mafi girma ga duk mutumin da ya samu damar isa ɗakin kaba abin takaici ne koko wato kuskure ne a ce musulmi ya tafi makka har ya dawo bai yi itikaf a jikin ka'aba ba domin Allah ya bayyana muhimmancin itikaf a jikin ka'aba a cikin ayar Qur'ani wa ahidina ila ibrahim wa isma'ila an tahira baitiya lita'ifina wal akifina war sujud duk mutumin da Allah ya taimake shi da nufin zuwa makka da damar zuwa makka to idan ya tafi ya yi kokari ga cewa abubuwa guda uku dinnan ya yi su a jikin ka'aba ya yawaita yin dawafi ya yawaita yin itikaf sannan kuma ya yawaita yin nafilfil wannan shine darasi na uku da ayan take karantar da mu na hudu wannan aya tana tabbatar mana cewa babu kyau musulmi wato ya kai wani abu wanda yake da najasa a jikin ka'aba don haka yasa malamai suka ce ba a yin dawafi sai da tsarki don Allah ya ce an tahira ku tsarkake ku tsarkake ka'aba na ku tsarkake ɗaki na shi kaga duk abin da ya shafi najasa ba a son a kai shi ɗakin ka'aba Allah shi samu gani sannan na biyar makamu ibrahim din nan ya samu daraja a cikin ayar qur'ani asalin wannan dutse yana jikin ɗakin ka'aba ne wanda shine mafi yawan malaman tarihi abinda suka faɗa ka duba alkamil littafin tarihi na ibn al-asir a mujallar na biyu shafi na 394 asali a lokacin da aka gina ɗakin ka'aba annabi ibrahim da ɗansa annabi isma'il alaihi da suka yi ginin ɗakin ka'aba dutsen da annabi ibrahim yake hawa yana ginin ka'aba din sai allah ya sa shatan kafansa ya fito a jikin wannan dutse kamar yadda ka san ka taka laka kaga shatar kafanka zai bayyana a kai ko alamar sawunka zai bayyana a jikin wannan lakan to haka nan kafar annabi ibrahim ta tabbata akan wannan dutsen to asali wannan dutsen yana jikin ɗakin ka'aba ne amma zamanin sayyiduna umar lokacin da yake halifanci sayyidina umar shi ya matsa da shi baya saboda a samu ƙarin fili na yin dawafi wanda a dalilin haka malaman sunna suka ce babu laifi idan ya zamanto wurin dawafi ya matse saboda yawan jama'a ana iya ɗauke wannan dutsen ma a daɗa matsawa da shi nesa da kaba tunda sayyidina umar ya aikata sayyidina umar kuma sahabin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ba a samu wani sahabi kuma da ya musanta masa wannan aikin da ya yi ba da a ce laifi ne da sahabbai sun yi masa gardama a kai to idan ka samu littafin akhbaru makka na al-azraqi za ka ga ƙarin bayani akan falalan wannan guri wato dutsen nan da annabi ibrahim ya taka a lokacin da yake ginin ɗakin ka'aba a takaice aya guda wadda take nuna mana darajan wannan guri ita ce aya da take suratu ala imran aya ta 96 da Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin me Allah ya ce في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين wannan aya ta suratu ala imran ita ce ayar da ta fi bayyana darajan wannan dutsen da annabi ibrahim ya hau kai a lokacin da yake ginin ka'aba Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata Lallai ɗakin farko da aka gina shi aka aje shi a duniyan nan ga mutane shine wanda yake bakka bakka ɗaya ne daga cikin sunayen makka makka tana da sunaye masu yawa bakka yana cikin sunayen makka malamai suka ce abin da ake nufi da ɗakin farko ɗakin ibada ba wai ɗaki da ɗan adam yake zama a ciki ba Daki na ibada na bautan Allah na farko a duniya shine wanda yake maka wato ɗakin Ka'aba Allah ya ce mubarakan mai albarka ne wa hudan nasi kuma wa hudan lil alamin kuma shiriya ne ga talikai sai ya ce fihi ayatun bayyinatu a makka nan a jikin Ka'aba akwai ayoyi bayyanannu a fili sai ya bayyana ɗaya daga cikin ayoyin ya ce makamu Ibrahim akwai dutsen da annabi ibrahim ya tsaya a kai a lokacin da yake ginin ka'aba ga alamar kafansa nan akan dutsen kuma ku dubi tsawon tarihi shekara nawa rabonmu da annabi ibrahim salam amma wannan dutsen yana nan har yanzu bai bace ba kuma in ka tafi zaka gani alamar sawunsa ɗin nan tana nan akan wannan dutsen don haka wannan wata aya ce babba wa man dakhalahu kana amina wanda ya shiga wannan ɗaki wato ya shiga wajen ɗakin ka'aba to ya samu amana wato ya samu tsira walillahi alan nasi a hijjul baiti wajibi ne daga Allah zuwa ga mutane su tafi aikin hajji wato su je ziyarar ɗakin ka'aba man a ilaihi sabila ga wanda hanya ta sauwaka a gare shi aikin haji wajibi ne akan kowane musulmi sai Allah ya cika ayar da cewa wa man kafara wanda ko ya kafurce fa inna Allah ganiyun anil alamin shi Allah mawadaci ne game da talikai ah, da Allah ya ce ɗakin farko shine ɗakin Ka'aba hadisin ya tabbata a cikin sahihul Bukhari hadisi na 3366 da 3425 da sahihu Muslim hadisi na 520 hadisin Abu Zar al ah, ya ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ya rasulallah ayyu masjidin a awwala wani masallaci ne aka aje shi a duniya da farko wani masallaci ne wurin ibada na farko a duniya kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almasjidul haram shine masallaci mai alfarma masallacin ka'aba ɗakin ka'aba shine masallacin farko a duniya Kultu abu zar yace ah, sai na sake tambayar manzon Allah nace thumma ayyu sai wani masallaci kala sai manzon Allah ya ce al masjidul aqsa masallacin da yake kudus shine na biyu a bayan ah, masallacin ɗakin ka'aba kultu sai na tambayi manzon Allah na ce kan na huma shekara nawa ke tsakanin gina ka'aba da kuma gina kudus kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakaninsu na sana shekara arba'in ne don haka ɗakin farko na ibada ake nufi a wannan aya inna awwala baitin ba wai ɗaki da ɗan adam yake zama ba ɗaki na ibada na farko da aka gina shine ɗakin ka'aba Allah ya ce wuri ne mai albarka kuma shiriya ga talikai me ake nufi da albarka wanda yake wato ɗakin ka'aba manzon Allah ya bayyana a cikin hadisin jabir bin abdullahi al-ansari wanda yake sahihu sunan ibn majah hadisi na 1155 annabi ya ce salatun fil masjidil harami <clears throat> sallah ɗaya da aka yi ta a masallacin ka'aba Afdalmin min mi'ati ah, alfi salatin ta ɗara duk wata sallah da kai a wani masallaci sau dubu ɗari ah, wanda ya yi azahar ɗaya a masallacin ka'aba kafin ka kama kafansa sai ka yi sallah a masallacin garinku sau dubu ɗari sai ka yi lissafi shekara nawa za ka yi kana wannan sallan kafin ka samu ladansa don haka Allah ya ce mubarakan ɗaki ne mai albarka wanda duk Allah ya nufe shi da zuwa kaba to hakika ya samu wata babbar kyauta Allah shi nufi nufe mu da zuwa ah, sannan ga makamu Ibrahim ga darajarsa yadda Allah madaukaki ya ambata a cikin wannan aya wajibi ne musulmi ya yi ƙoƙari ya tafi aikin haji matukar Allah ya sauke masa hali don haka aikin haji yake cikin rukunin musulunci ku duba yadda Allah ya cika wannan aya ya ce wa man kafara wanda ya kafurta fa inna Allah ganiyun anil alamin don haka akwai wani malami a tarihi babban tabi'i ana kiransa Sa'id bin Jubair Sa'id bin Jubair Allah ya ji kansa babban tabi'i ne ya ce lauka na lijarun Musirin da a ce ina da wani makwabci mawadaci yana da halin ya tafi makka sun mata wa lam ya hujja wannan makwabcin nawa ya mutu bai tafi aikin haji ba kuma na tabbata yana da halin ya tafi makka din ya ki zuwa in ya mutu bai tafi ba sai ya ce lam usalli alaihi ba zan wansa sallah ba Allahu akbar aka ce me yasa gafarta malam kafa da haka yace ah, Allah yayi magana ya yace walillahi ala nasi hijjul baiti man sata ilaihi sabila wajibi ne aikin haji ga mutane wanda Allah duk ya sauke masa hanya sai Allah ya cika magana da cewa wa man kafara kashe wanda ko ya samu hali bai tafi fa wa man kafara anya <laughs> Allahu akbar sai mu dakata haka Allah shi sa albarka a cikin karatu tafsir din uku sai a kawo malam ce malam mutum ne yake azumi sai ya wanke wa yarinya karama kashi har da wurin fitsarinta ya wanke ya wanke mata malam azumin sa yana nan insha Allah azumin sa bai baci ba sai tambaya ta biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalam ce Allah ya saka wa malam da aljanna da mu gaba daya shin malam a wayan mutu'a ya halatta musulunci bai halatta ba Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka malam da alkhairi bayan haka don Allah malam ina son a yi min bayani shin menene kiyayya a musulunci kuma menene hukuncinta a shari'ar musulunci salamu alaikum ya je gaban malami ya yi tambaya gaban malami sai a masa bayani waɗannan tambayoyi duk da aka karanta su galibi in kuna lura tambayoyi ne waɗanda ba su dace ma a rubuta su ba misali shine mutumin da ya ce me ya kiyayya kuma me ya hukuncinsa babu takaitacciyar amsan da za ka bayar wadda za ta gamsar da wannan mutum domin amsar da za ta gamsar da shi amsa ce wadda ya kamata ta zama muhadara muhadara akan abin da ake cewa kiyayya ga nau'ukanta ga hukuncinta abin da yake nema kenan alhali kuma tambaya ce wadda ake a yanzu takaitacciya a baka amsa takaitacce ko misali mutumin da ya tambaya akan auren mut'a auren wucin gadi me hikimar wannan tambaya babu wata hikima a ciki don Allah in za mu yi tambaya mu yi tambaya abin da lalle muna son mu samu karuwa a kai na'am babu mamaki kana son ka samu karuwa ne akan auren mut'a idan kana son ka samu cikakken bayani akan auren mut'a tunda wanda ya tambayan da jin tambayan kasan an yi ta ne saboda akwai muhawara a tsakanin shi'a da sunna shi'a tana halatta auren mut'a sunna ba ta halattawa kaga in kana son ka samu gamsashen bayani sai ka je gaban malami tukuna ka zauna ya karantar da kai abin da ake cewa mut'a a sunna ga kuma dalilan shi'a ga hujjojin da yasa malaman sunna suka ce haramun ne a ne zaka gamsu ba amsar da za a baka a cikin sekon biyar ko goma ba ba zai gamsar da kai ba Eh, assalamu alaikum malam da fatan malam yana lafiya amin tambaya ta ita ce malam wai kamar yadda aka ce idan namiji ce idan ya taki matarsa to kamar ya taki mahaifiyarsa to malam an ce babu auren a tsakaninsu ya gaskiya al'amur babu shakka haka ne wanda ya ce tarawa da iyalinsa kamar tarawa da uwarsa ne wanda duk ya faɗi wannan kalma ya yi zihari don haka kafin ya tara da ita ko sai ya yi azumi kwana 60 ko ya ciyar da talakawa 60 sai ya yi kafara a duba fatawar ta da'ima a mujallar na ikirin shafi na 264 za a ga bayani mai tsawo assalamu alaikum malashi ko kana kana da masaniya abin wuya ko zobe na gol da mata ke sanyawa ana cire masa zakka idan ana cirewa to shin sai ta kai nisabi eh kware babu shakka gold na zobe ko sarkan wuya duk ana musu zakka in sun kai gram 20 20 grams in aka gwada nauyin zinarin ya kai gram 20 ba darajar zinarin ba kowane irin zinari don kasan zinari yana da daraja daraja ko kowane irin zinari kawai in dai ya kai gram 20 to ya kai nisabi don haka za a duba kudin wannan zinaren sai a tara zinaren ah, da dan kunnan da zobe da sarkan wuyan duka sai a hada su sai a yi musu kudi wannan zinari gaba ɗaya sa nawa ya kai miliyan ɗaya to in ya kai miliyan ɗaya sai a kasa arba'in a ba da ɗaya shine dubu ishirin da biyar na wannan ah, in dai miliyan ɗaya ne sai ta biyu yake cewa malam kayan magana game da cire sha'awa da hannu ga wanda bai yi aure ba to idan matan mutum ne fa lokacin take haila kuma yana sai suka yi wannan babu shakka an tambaya nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake halalta ga miji idan matarsa tana haila annabi ya ce isna kulla shay'in illa nikah ku yi kowane abu na wasa ta da sha'awa tsakaninku da matanku a lokacin da suke haila in dai ba tarawa ne da su za ku yi ba kuma masruq wani tabi'i ya tambayi aisha Allah ya kara mata yarda yace mata in mace na haila menene ya kamata kuma menene bai kamata ba ta wajen cire sha'awa da ita aisha ta ce kullu shay'in illa farj wato komai ya halatta ga mutum tare da matarsa in banda al'aurata in mace na haila daidai ne miji yayi wasa da ita kowane sashi na jikinta in dai bai kai ga yin jima'i da ita ba kuma haka wannan babu shakka daidai ne tambaya ta gaci assalamu alaikum malam malam ni dai to kuma shi dai baya da lafiya cikin watan azumi kuma ya daure ina ta yin azumin malam don Allah hakar da na yayi daidai ko ko dole sai na aje azumi. eh tunda har ya iya kai azumin ya nuna cewa rashin lafiyan bai tsananta ba <laughs> ai abinda malaman sunna suka ce rashin lafiyan da ya zama in mutum ya kai shi zai cutu matukar ya kai shi ko da ya yi haƙuri ya iya kai azumin amma azumin zai iya kara masa rashin lafiya ko ba daidai ba ne yawan nan azumi ka duba almajimu littafin al'imamu nawawi a mujallar na shida shafi na 263 tambaya ta gaba ce malam muna maka sanda zuwa Mm, ce malam ka yi mana fatawa game da sada zumunci har da amfanin da mai sada zumunci zai samu mm. to malam a nan ni dai bayan da kudin zuwa garinmu kullum kullum don yanayin rayuwa mm. har ma dangogina a ƙauye sukan ce mani dan babana da mamana sun rasu shi yasa nake yanke zumunci da su malam wallahi a halin gaskiya ban da ina zuwa ni kuma ina son zuwa kwarai mhm. da gaske don Allah ka taimake ni da kuɗi ne. ya kamata <laughs> yi musu me ya kamata yi musu a wannan al'amari da ya kokari ya je tun babu shakka kuma zumunci din a musulunci babu shakka zumunci a musulunci dole sai ka hada shi da kyauta wannan wajibi ne mutane su sani akwai wata kalma da hausawa ke faɗa kuma kalmar ta saba wa shari'a wai cewa zumunci a kafa yake ah, to tana iya ma'ana hakika tunda ana nufin ba wai sai ka hau mota ba ko kana iya buga sawayenka ka kama hanya ka tafi ƙauyenku amma in ana nufin cewa za ka iya zumunci ba ka yi kyauta ba to wannan ba gaskiya ba ne duba ah, fathul bari sharhan hadisi na 5991 duk wanda ya tafi zumunci ya kamata ya kai wani abu na kyauta komi kankantansa kuma tun da Allah ya wajabta sada zumunci a kanmu Allah ya san cewa za mu iya ne ba a ce ka tafi kowane mako ko bayan kowane wata ko bayan kowane shekara ba amma dai ka yi ƙoƙari ka ga cewa kana zuwa sada zumuncin a koda jifa jifa ne kuma ko da baka kai wani abu mai yawa ba ya zan dai an dai tafi da wani abu na kyauta ko mai kankancinsa ko da tsaraba ce ka kai nan ma kayi kyauta din Allah shi samu gani tambaya ta garki cewa malam ina yi wa malami na da sarakunai na da kuso don ina da raunin imani shine wani daga da bai fahimci al'amarin durkuso ba wai yana kafirta ni yana saboda durkusan saboda durkusan nake yi wallahi wani lokaci ma yakan ce mani durƙuso shirka ne ga Allah malam ni dai ban yarda ba menene gaskiya al'amarin wannan mutum wato da ya gane tambayarsa da ya je gaban lauya <laughs> da zai gaya masa maganarsa ba ta da ma'ana barin gaya muku ya ce shi yana da raunin imani <laughs> ya ce kuma wani yana kafurta shi to ina laifin shi yana da rauni imani wani ya kafirta shi ai ya ajiye magana inda ta dace ko babu shakka durkuso sunkuyo haramun ne a musulunci daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi sannan mutumin da ya iya halaltawa don ka yi durkuson baka kafirta ba amma in ka ce halal ne a yi durkuso ka kafirta ka duba majmu'u fatawan shekul islam a mujallar na farko shafi na 362 karanta mana na gaba ce malam shi ya halarta a yi jam'i a lokaci guda a masallaci ɗaya wasu na sallar asham wasu na sallar isha'i muna neman ƙarin bayani akwai muhawara da malaman suna suka yi akan maimaita jam'i a masallaci eh, hakikatan mafi dacewa shine barinsa akwai littafi musamman da aka rubuta a kai sunan shi ilamul abid bi hukumi jama'a littafi ne guda akan hukuncin bayan liman ya yi sallah wani ya zo ya sake wani jam'i uh, ba wai ana cewa sallar bata inganta ba ne amma an saba ma sunnar manzon Allah kuma an aikata makaruhi bai dace a yi ba eh, in ana son karin bayani a nemi littafin ci <coughs> tambaya ta gace malam wasu na cewa faɗin ubangiji a wajen sunan Allah ba daidai ba ne wasu kuma sun ce tun da kalmar hausawa ce ubangiji suna nufin Allah ne mai reno babu laifi me gaskiya al'amarin gaskiya al'amari shine komai musulunci yana ɗaukansa daidai ne sai in haramcinsa ya bayyana to abin da ya rage shine a samu su hausawan su bayyana abin da suke nufi da ubangiji idan ya tabbata cewa ba suna ne na Allah ba to lokacin da yake zama haramun a yi amfani da kalma amma idan ba a kai ga tabbatar da wannan ba haramun ne kuma wani ya ce amfani da kalman ba shi da kyau Allah shi samu gari tambaya ta gaba ce me hukuncin wanda ke ce ma dan uwansa musulmi jahili ba yi da kyau saboda Allah ya ce wala tanabazu bil alqab bi ismul bi ismul fusuqi ba'da iman jifan musulmi da kalmar jahilci kamar eh, jifansa ne da kalma na fasikanci haramun ne bai kamata ba karanta na gaba eh, ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah mala yana tambaya kan tsawaitawa a cikin ruku'i na ƙarshe a cikin sallah shin akwai wani hadisi akan wannan ko babu ina neman ƙarin bayani mutane da yawa suna yi wasu mahalli mamai za ka ga sujjadan karshe sukan sa ta yi tsawo fiye da sauran sujjada musamman sujjada bid'a ne annabi sallallahu alaihi wasallam baya bambanta wata sujjada daga wata sujjada ko wani ruku'i daga wani ruku'i sallarsa ɗaya take ka duba irshadu salikin shafi na 124 na haka bid'a ne karanta na gaba tambaya ta gaba shi cewa malam shin akwai wani hadisi da ya ce bayan ta hiya farko idan za a miƙe tsaye a dunkule yatsu a miƙe a miƙe a kansu a maimakon a shimfiɗa su a shimfiɗa tafin hannu a tashi wannan matan bai tana buƙatar muhadara ne zan ba shi shawara ya je ga malamai gaban malamai Sumar bayanin hujjojin kowaɗanne da masu cewa shimfiɗa hannu ake yi a tashi wasu kuma su ce dunkulawa ake wanne ya fi inganta wannan zuwa gaba malam ya fi ba ga'itacciyar amsa ne za ta gamsar ba mhm. to tambaya ta ƙarshe a yanzu a yau sai kuma gobe insha Allah ita ce ce na hukuncin wanda yake amsa suna ahlus sunna amma kuma baya aikata wasu ayyuka na wayannan harkoki musamman a cikin sana'arsa yayi daidai da sauransu yayi daidai wato yana amsa sunan ahalin sunna amma kuma ana samun su yana kuskure ko eh, annabi ne ya ce kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun duk yan adam masu kuskure mafi alheri daga cikin yan adam kawai su ne waɗanda suke yawaita tuba don haka don an ce wane yana cikin ahalin sunna kar yi tamanin zaka ga annabi za ka ga mai ƙoƙarin koyi da sunna amma kuma ba za a kasa samu inda ya gaza ba idan aka samu inda ya gaza wajibinka shine kai masa nasiha billati hiya ahsan idan Allah ya nufe shi da gyarawa ka samu lada a kai subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine karshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wanda ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shaping Complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti Bauchi Bauchi State Nigeria ita ta shirya muku wannan MP3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayar mu ga masu bukata neman mu akan namban waya cikin Hausa sifili sifili shida sifili uku sifili. biyu biyu bakwai biyar ga shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum rahmatullah